ke ki lahiya uwar jiki babu mai fushi da ke a sai da ke aka ce duniya ana ta wani kama a ana rawa biki na ta in bai shi ki lahiya uwar jiki babu mai fushi da ke amma a kurba ruwa sai da lahiya uwar jiki amma a kama tu sai da lahiya uwa aba afro baruwa kai uwa jiki aba aya sallah kai uwa jiki aba aya armi kai da lahiya uwa jiki ba awa araba kai uwa jiki ba a shiga mota kai da uwa jiki ba a shiga shirgi kai da méje. Bá a wọ́n